salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن ma yau ke wajen eh, ya almasara lintisa eh, hmm. da jini yau da kuma da zai wannan alhassan Basari, rage magulla ya kira an tambaye shi game da mai aikata manyan zalukai ya ka tambaye shi sai ce munafiki ne shi a gani to yanzu muna so mu san menene ma'anan wannan munafiki wanda shi hassan Basari ya kira mai aikata manyan zalukai da shi qultu sai na ce ilan mobin tawfiq ka sani ko da yake da Allah muke neman dacewa annan nifaqa nau'ani Lallai munafinci nau'i biyu ne annau'ul awwal nifaqul amali nau'in farko akwai nifaq al-amali munafinci wanda yake da alaka da aiki wallazi idza hadatha kadhaba wannan shine in ya bada labari yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari ya saba wa idza tumina kana idan aka amince bai ya haɗin shi kama akhbara bi sadiqul masduq kamar yanda mai gaskiya abin gaskatawa ya bada labari da shi allazi la yantiqu anil hawa wanda baya furta san ran shi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin alaman gane munafiki ko wa sahibu hadha an-nifaq idza mata wa lam yakun wa huwa tata mashiyatullah shi ma abocin wannan nifaq idan ya mutu bai juwa ba to yana karkashin mashi'a ta Allah wa lam yakhruj min da'iratil islam kuma baya fita daga baya fita daga da'ira ta musulunci kun gane shi wannan mutumin da in ya bada labari ya yi ƙarya in yi alƙawari ya saba idan aka amince mai ya aiki wato ana samun musulmi da yawa da wannan sifa ne hmm. an gane amma kuma mai yin sa munafiki ne nifaqul amali baya fita daga musulunci وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الكبير الحسن البصري رحمه الله wannan shine abinda wato al-imam mai girma Alhassan hasan al-basri ya ishara gare shi Allah ya masa rahama wa ta'ammal bi annahu muhimmun jiddan wallahu a'lam lalle shi muhimmi ne sosai cewa mai aikata manyan zulubai munafiki ne ana ne to da aikata manyan zulubai zai iya yin ƙarya zai iya saba alƙawari zai kaza zai kaza da sauran na na annau tsani nifaqul itiqadi na nau'i na biyu shine munafinci ta janibin aqida huwa allazi yakhruju sahibi yakhruju sahibi in an min da'iratul islam shine wanda yake fitar da ma'abocinsa daga da'ira ta musulunci idan ma ta wala bai idan ya mutu bai tuba ba ana abu firdaus eh abu firdaus ya ce wa hadha nifaqu qalla ma yatubu sahibu irin wannan munafinci da kaɗan ne mai ita ke tuba irin wannan mutumin da zahirin shi musulunci amma ba da shi kafirci ana kira irin wayannan zindiƙai zanadika to irin wayannan ba su da tuba ba yaji wa alal muslim an yi akuza hijarahu min al wato yana wajaba ga musulmi ya rike ainihin takasan tsannin shi daga aukawa cikin irin wannan munafincin ana samun da yawa amma galiban a ƙasashen afirka ba su da yawa sosai a ƙasashen larabawa sun fi yawa za ga mutum ya shigo musulunci ka ɗauka musulmi ne amma ba kafiri ne wani za a gan shi ma ya yi karatun addini sosai ya zama lakcara yana karantar da hadisi ko yana karantar da tauhidi ko abin da ya kama da wannan amma ba wai zai ya yarda da abin ba an gane ko ko za sun yi wallafe-wallafe wanda za ka cikin wallafe wallafa suna fatanci ga musulunci suna wani irin kirgiri ga musulunci ko abin da ya kama da wannan to ire-iren wayannan ba a cika samun zina afirka ba